وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا ارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba sha shida ga watan rabi'u Sani, hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da biyu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin miladiyya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar e, kaduna a wannan ƙasa tamu ta najeriya ana gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mun kwana a babu sabri shine babi na uku a cikin wannan littafi a nawa bugun hadisi na 29 za mu tashi akan hadisin Anas bin Malik a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 38 malan yake cewa wa an Anas radiyallahu anhu qala لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب رواه البخاري ما لن يكي تيوى حديثي لقى أنس بن مالك الله يقار يداء قريسا قال أنس بن مالك يتي لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم ja'ala yataghashahu al-karbu a yayin da rashin lafiya yayin tsanani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karbu sai ya kasance zafin jiki da rashin lafiya sai yayi tsanani ya lullube manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da asali rashin lafiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ne kamar yadda ibnu ishaq ya faɗi a cikin tabakat a ranan da Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi ya ziyarci sahabbansa a cikin buki al ya yi musu addu'a ya roƙi musu gafara ta ubangiji Abu Ishaq a cikin ibn ishaq a cikin tabbat sai ya kawo daga bararren bawan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake kira Abu Muwayhiba saboda a cikin bararren bayan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Abu Muwayhiba akwai Sauban sannan akwai Salih wanda shi ne yi wa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanka tare da sahabbai wato alil bait sai yake cewa Abu Muwayhiba yace فقد قال بي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لي يا أبا مويهبة انطلق معي فقد أمرني ربي أن أستغفر لأبي أهل بقيع الغرقب فانطلقت معه فلما دخلنا عليهم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم يا أهل المقابر ليهن لكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه ثم استغفر لآل بقيع الغرقد ثم التفت إلي فقال يا أبا مويهبة فقد أعطيت وخيرت بين مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها وفي رواية ليهن لكم ما أنتم فيه وفي رواية أخرى هنيئا لكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها وآخرها شر من أولها ثم استغفر لآل بقيع الغرقب ثم التفت إلي كما قال أبو مويهبة يا أبا مويهبة فقد أعطيت وخيرت بين مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها والجنة قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي صلى الله عليه وسلم خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة قال كلا يا أبا مويهبة فقد اخترت لقاء ربي والجنة ثم استغفر لهم ثم رجع إلى بيته فوجد عائشة رضي الله عنها وهي تمسك برأسها وتقول ورأسا ورأسا ورأسا تحس بألم شديد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأسا ورأسا أحس بألم شديد فبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم الوجع الذي توفي فيه أبو مويهبة الله يقارئ جاء قديسا kwararren ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce muna zaye sai manzala ce zo ka raka ni zuwa baki'a Allah ya ce in shiga baki'a in roƙon masahabbaina da ke kwance a wurin gafarar Ubangiji ya ce falamma da kalna alaihim da na shiga muka shiga ji abu ba. ya ce sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya musu sallama sai ce liyahmilakum ma antum ma dalla da halin da kuke ciki mimma asbaha nasu fi idan aka kwatanta shi da halin mutane a yanzu sai ce aqbalatil fitan ga tana ta kunno wa al'umma ta kai qita'il laylil mudlim kaman yankin dare mai duhu yatba'u awwaluha akhiraha na farko yana wato na karshe yana bin na farko wa akhiruha sharrun min awwaliha amma fitinan da za ta zo wa al'umma ta a ƙarshen rayuwa ta fi musiba da sharri fiye da na farkon da ce sai ya roƙo wa sahabbai gafara sai ya juya ya kalle ni shi abu muwahiba ke ba da labari sai ce ya aba muwahiba ya kai aba muwahiba faqad wa khuyirtu baina mafatiha khaza'in ad-dunya wal Allah ya bani zabi tsakanin kayan ƙalato na jin daɗin rayuwar duniya da dawwama a cikin rayuwar duniya da aljanna sun zaɓi ɗaya daga ciki shi kuma abubuwan hiba sai ce sai na cewa manzan Allah bi abi an ta ummi mahaifina da mahaifiyata su zama fansa gare ka ya ma'aikin Allah khudh mafatiha khaza'in ad-dunya wal khuld fiha thumma al-janna ka zaɓi kayan jin daɗi na alato na rayuwar duniya da dadewa a cikin duniya da dawwama sa'an ka ce a hada maka aljanna wato duka ka ce Allah ya baka kaga ya gaya mai cewa Allah ya bashi zabi ne sai ya ce to ni a nawa shawarar ya ma'aikin Allah ka zabi duka Ka ce Allah ya baka duka da duniyar da kuma lahira sai manzo Allah ce kalla ya aba mu hiba a'a kad ikhtartu liqa'a rabbi wal janna ni na zabi haduwa da ubangiji na da aljanna to yana komawa gida sai ya samu nana aishatu a ranar yana ɗakinta sai ya same ta ta rike kanta wahiyar tumsi kura'aha ta rike kai tana wara sa kaina na ciwo ina jin ciwon kai sai Allah ce wara sa ni ne kaina ke ciwo ina jin zafin ciwon kai fa nasiyatu siddiqatu waj'aha nana aishatu a sake ta manta da ciwon kanta sai ta zo ila habibiha wa rasuliha sallallahu alaihi wasallam ta zo wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ta rike shi tana shafa kansa tana zaunar da shi bada'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam alwaj'u alladhi rufiya fihi sai rashin lafiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a cikinsa ya fara masa a wannan lokaci to haka ana ɗaukan shi ɗaya bayan ɗaya a ɗauke shi daga wannan ɗakin a kai shi wannan ɗakin a ranar da yake ɗakin maimuna la yastati'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-qiyam maza Allah baya iya tsayuwa aka ɗaura ya ɗaura hannunsa tsakanin Fadl da Ali bin Abi Talib haka ba zai iya tafiya da kansa ba sai ya zafa kafaɗunsu, sannan suna suka manzon Allah sallallahu alaihi sallam suna tafiya da shi duk sahabbai hankalinsu ya tashi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya bayi da lafiya sai ya tara matansa sai ya ce su masa izini a yi masa wato jinya a ɗakin na na aishatu saboda kullum sai ya tambaya yau ina yau ina wani ɗaki goma ina ina yana nufin ɗakin na na aishatu daga baya ya tattara sai ce su mai izini sai dukansu suka yi masa izini aka kai shi ɗakin na na aishatu don ta masa jinya to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce murru a Babakarin yusalli bin nas ce wa sayyidina abubakar yayi wa mutane sallah nana shi ta ce babana zuciyansa mai taushi ne idan ya zo ya tsaya a mumbarin da kake sa, kake wa mutane sallah ya ga yau shine ke jan mutane sallah ba zai iya jiyar da mutane karatu ba kuka zai dinga yi da dai sayyidina Umar ne yana da zuciya mai karfi da zai iya tsayawa har nana hafsa radiyallahu anha take cewa ban taɓa samun wata falala a wurin ba irin yau ta bibita babana akan babanta ina fata an gane shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun cika musu ni dai sayyidina Abubakar yake so yayi wa mutane sallah shikenan sayyidina Abubakar ya fara yi wa mutane sallah a wannan hali wata rana sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'udin kamar yadda zuwa Bukhari da Muslim ya ziyarce shi Ya ce sai ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Jikinsa ya yi zafin gaske Ya ce hannuna bana iya ɗaurawa a jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin zafi sai na kalli manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ce ya rasulullah innaka la tu'aqu wa'qan shadida kana jin jiki fa makuran jin jiki ya ma'aikin Allah sai ce ajal ya abdullah inni la ru'aqu kama yu'aqu rajulan minku ni ana jarabta ta da rashin lafiya ana rubanya min abu guda biyu da ake yi wa mutane biyu ni ake narka min a mai da shi guda ɗaya ni nawa sai abdullahi ya ce ya nuna kana da lada biyu sai ce eh sai ce babu wani musulmi da zai shiga cikin wani damuwa ko rashin lafiya ko kunci kai hatta shaukatan yushaquha kai daidai da kaya idan ya soke ka zafin nan da ka ji yi subhanallah ka kire sai Allah ya ɗaukaka darajar ka ya baka lada a ciki kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa sahabbansa matansa subbu alayya alma ku zuba min ruwa fasabbu alayhi qirab min ma'in aka zuba mai guga na ruwa manzan Allah ya samu wani nau'i na karfi sai ya taho sai ya hau kan mimbari sai ce hadisin Abu Sa'id na Khudri ruwayan Bukhari da Muslim sai ce inna abdan min abidillah خيره الله بين الدنيا jiwara ما عند الله فاختار جوار ربه وقام الصديق فقال فديناك بآبائنا bi بأمهاتنا فتعجب الناس ما للصديق إنما الرسول يخبر عن عبد خير بين الدنيا وبين ما عند الله وكان الصديق أفهم الصحابة أن هذا العبد المخير هو رسول الله من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي أقوي ونباوة دقسكين باين الله الله يا باشي زائي فكان الدنيا دلاهرة wannan bawan sai ya zaɓi lahira kaga ya ƙara maimaita maganin da abu muwayi ba ya faɗi kenan ko yana faɗi a cikin masallaci sai sai na bakar ya tashi ya ce fa dai ka bi ba'ina. iyayenmu su zama maka fansa iyayenmu maza wa ka bi ummahatina iyayenmu mata su zama fansa a gare ka ya ma'aikin Allah duk sahabban da suke wajen sai suna mamaki me ya samu na Abubakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da labarin wani bawa ne su haka suka fahimci sakon yana ba da labarin wani bawa ne wanda Allah ya ba shi eh, zaɓi tsakanin duniya da lahira sai rawun hadisin ya ce sai dai sai da na abubakar ya fi mu gane cewa manzo Allah na ba da labarin kansa ne zai mutu shi sa ya fashe da kuka sai manzo Allah ce wa sai da na abubakar ala rislika ya ababakarin ya a nan inda kake ayyuhan nas inna amanna an-nas alayya malihi wa suhbatiha abubakarin كلكم كان لكم عندنا يدا كفاناه بها إلا الصديق فلن نستطع مكافاته فتركنا مكافاته لله عز وجل yace dukkan ku nan babu wani abin da kuka yi wa addinin musulunci da face sai da muka masa tukuici amma banda sayyidina abakar mun gaza yi masa tukuici saboda Allah da kansa ya ce uh, allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al'ala wa la sawfa yarda saboda haka yace Allah kadai muka bar tukuncin aikin da sayyidina Bakar yayi wa musulunci da biyasa sai yace kullu khawqa min al-masjid tughlaq al-yawm وفي رواية كل أبواب المسجد تغلق من اليوم إلا باب الصديق yace duk kofofin da ake shigowa masallaci a cikin masallacin manzon Allah a kulle shi banda kofar sayyidina Abu Bakar ina ba ta an gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa haka sai ya ce ayyuhan nas man kuntu azaituhu أو شتمته أو ضربته فليقتص مني قبل أن يكون اليوم الذي ليس فيه دينار ولا درهم wanda na taɓa zaginsa a cikinku ko na dake shi ko na cutar da shi ya zo ya rama a yau ɗinnan kafin a sami ranar da babu dinari babu dirhami duk sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kansu ya koma ƙasa suka fashe da kuka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na magana dukkan kansu na ƙasa suna kuka kama rajulun min masjid sai wani mutumi daga can nesa na masallaci sai ya tashi sai ce ana ya rasulullah ni ne ya ma'aikin Allah fataqaddama ar-rajul fa idha bi kashabini mihsab sai gashi nan ukashin ibini mihsan wanda manzo Allah ya masa addu'a cewa zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba da azaba cikin mutane 70 so 70 to shine na farko wanda manzo Allah yayi ma addu'a kuma Allah ya karba sai ya ce ni ya ma'aikin Allah sahabbai dukkan su sai suka tsaya suna kallo sai manzo Allah ce menene sai ya ce ya rasulullah innaka lamma kunta tusawwi sufuf يوم بدر فقد عاذيتني بأصل الذي كنت تسوي الصفوف به sannan da kake amfani kake daidaita sahu da shi a ranar yakin badar ka cutar da ni da wannan sandan saboda haka ubidu ana tassa ina so zan rama yau da ka nema Ali bin Abi Talib yace ni ya ma'aikin Allah harama a kaina manzo Allah ce ai ba kai kai ba Abbasin yace a kaina manzo Allah ce ba kai kai ba ni ne nayi sahabbai dukkan su sai suka tsaya suna kallon ikon Allah me ukasha zai yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kawo sandan aka zo da sandan aka nikawa ukasha ukasha radiyallahu anhu sai yace ya ma'aikin Allah a ranan da kai kada ke ni da shi a wajen ciki na baka sa ban sa riga ba ba da tufafi zani ne babu a ciki na saboda ka kai maka cire riganka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya cire wannan mayafin da ke jikinsa sai ya tsaya yana kallon kasha sahabbai dukkan su hankalinsu ya tashi ukasha zai da ki manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ukasha ya daga sandan haka karo na farko ya kalli manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma sahabbai suna kallansa zai da manzan Allah ne sai ya murza sandan hazzaha marratan wa hazzaha thaniyatan wa hazzaha thalithatan ya murza ta so uku a matsayin yana tattara ne kamar karfin ko zai da kiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbai duk suna kallon sa suna mamaki me ukashi zai yi yana yi kawai sai ya jefar da saddar sai rungume manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kalle shi sai ce ukashi me yasa kai haka sai ce ya ma'aikin Allah ina so a ce ƙarshen haɗuwata ta da kai shine jikina ya taɓa jikinka shine hikimar da yasa na ce sai na rama don a zama na cewa jikina ya haɗu da jikinka a ƙarshe Allah ce to wannan jiki naka wuta ba zai ci ta ba zai ci wannan jiki naka ba kaga yana cikin wanda suka shiga ne aljanna a tare da hisabi ba da azaba Sa'an nan kuma ga halin da ake ciki shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya koma gida da ya koma gida sai rashin lafiyar kuma sai ya ƙara ƙaruwa a jikin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sahabbai hankalinsa ya tashi a ranar litinin ranar litinin sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya samu sauƙi a jikinsa kuma sahabbai suna sallan asibahi sai ya buɗe labulan ɗakin na na aishatu ya kalli sahabbai har hankalinsu ya tashi saboda jin daɗi halin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki Anas dan Malik yace falamma nazartu ila wajihin nabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza bi wajhihi ka annaha waraqat Ya yace sai ga fuskan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaman wato fallan alƙur'ani saboda haske ya ce a wannan lokaci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kalla ashe kallon da yake yi na ne kallon da yake wasu habai na ban kwana ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam karshen kallon yake musu kenan yana jin daɗi suna tsaye da sallah a cikin sahu a cikin kuma jam'i sallah ta asuba sai ya mai da labulan to tun da san ga cewa manzan Allah sai da na abakar isharar da sahabbai suka dinga yi a wancan lokacin sai hankalinsa ya tashi har yana gabda ya juya ko kuma ya matsa don manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo sun zaci manzon Allah zai shigo ne sai manzon Allah ya masa haka da hannu kawai sai ya sake labulai da aka idan da sallah sai da na abu tun da a ɗakin yasta ce ma'ana aisha tu yakan zo ya duba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun da manzan Allah ya fara rashin lafiya bai je wajen matarsa ba a sulh anguwa ce a garin madina inda matarsa take sai a ranan da ya gama zan Allah ya samu sauki sai ya ce to zan Allah ya masa izini zai je ya tadda matarsa a sun? yana tafiya sai rashin lafiyar ta dawo sai jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ya canza har ya kai manzan Allah baya iya yin magana to a wannan hali kamar inda ya zo a cikin bukari da muslim sai abdurrahman bin abi ya shigo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda nana shi ba da labari wa yadihi siwakun a hannunsa akwai aswaki fa abadahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nazara sai manzon Allah ya kura mai ido yana kallon sa haka mana shi ta ce fa alimtu annahu yuhibbu siwak na san manzon Allah yana son aswaki fa qultu akhudhuhu lak fa ashara bi ra'sihi an'am sai na cewa Allah in karban maka asuwakin ne sai manzon Allah yayi ishara da kansa saboda tsananin jin jiki da yake yi sai ya ce haka da kansa eh sai ta ce fa akhastuhu sai na karbi asuwakin a hannun dan uwana Abdurrahman sai na ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin jin jiki manzon Allah ya kasa tauna asuwaki ta ce fa akhastuhu fa tayyabtuhu wa layyantuhu sai na tsabtace asuwakin na tauna shi ya yi laushi don manzan Allah ya yi asuwaki ta ce fassan na bihi fama ra'aituhu istanna istinanan ahsana minhu ban taɓa ganin manzan Allah sallallahu alaihi ya yi asuwaki mai kyau irin wannan asuwakin ba a wannan lokaci kenan manzan Allah sallallahu alaihi ya yi asuwaki mai kyau yana goge bakinsa ita kuma yana tsakanin kirjinta da wuyanta saboda haka ne har take cewa jama'a Allahu baina riƙi, wa riƙi, rasulillah fi akhir yawm min ayyam duniya! wa fi awwal yawm min ayyam ukhra yace Allah subhanahu ta'ala ya hada miyanta da miyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa ta ƙarshe na duniya sa'annan kuma a rayuwarsa ta farko ta lahira haka na na'ishatu Allah ya ƙara yadda a buɗe ta ta faɗi to shi ne ke cewa lamma taqulan nabi sallallahu alaihi wa sallam da'ala yataghashahu al-karb a lokacin da al'amarin yayi tsanani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai tsananin rashin lafiya ya lullube manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to a irin wannan hali da na Fatima ta shigo wurin sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira ta sai ya rada mata magana a kunne sai ta fashe da kuka wannan radin da ya gaya mata ya gaya mata zai mutu wannan rashin lafiyar zai mutu ba zai tashi ba shine sai ta fashe da kuka Tan ta juya saboda tana kuka sai manzo Allah ya kira ta ta ƙara dawa sai ya raɗa mata wani magana na biyu sai ta yi dariya to bayan mazala ya rasu don a lokacin na na shi ta tabbatar, na ga manzala ya raɗa miki maganganu guda biyu ta ce ba zan gaya muku sirrin manzan Allah ba bayan manzala ya rasu shine ta ce ga abin da ya gaya min a karo na biyu a karo na farko a karo na biyu ya ce bayan ya rasu ne farkon wanda zan riske shi a cikin iyalansa shi ne na ji daɗi zan je in riski babana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan lokacin ne kaga wannan rashin lafiya yayi tsanani gege da kauna da soyayya na uwa na da ga ubansa ko nana nana Fatima irin soyayya da bege da tausayi da ke jikin ta da mahaifi faqalat Fatima sai Fatima radiyallahu anha sai ta ce wa karba abata wato mahaifina yana cikin tsananin rashin lafiya saboda wa linnadab wato tana jiyewa babanta tsoron rashin lafiya mai tsanani da ya kama shi faƙala sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake ce mata laita ala abiki karbun ba'adal yau babanki ba yi da wani rashin lafiya bayan yau ba yi da wani damuwa da zafin jiki da kunci da tsanani da yake ciki bayan yau dinnan babanki ba zai ƙara jin jiki ba Ka ga ishara ce kenan ne yau dinnan zai mutu kuma ranan ranar litinin ne sha biyu ga watan rabi'ul awwal duk malaman musulunci sun yi ittifaki ranan da manzan Allah ya rasu kenan sha biyu ga watan rabi'ul awwal amma sun yi saɓani akan ranan da aka haife ka shin ranan sha biyu ne ga watan rabi'ul awwal ko ko tara ne ga watan rabi'ul awwal ko ko a watan ramadana ne ko a aka akasin haka sun yi sabani amma dukkan su sun yi ittifaki babu sabani cewa manzo Allah ya rasu ne a ranar litinin a watan rabi'ul awwal kuma sha biyu ga watan rabi'ul awwal to a wannan lokaci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saya mata wannan magana kan cewa babanki daga yau ba yi da wani damuwa na rashin lafiya a tattare da shi kaga a wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka a cikin musnad na Abu ya zo lokacin da ta faɗa haka sai ya ce ai buɗayya la karbun ala abiki ba'da yau. yau yau ɗinnan babu wani damuwa da jin jiki da mahaifinki ma'ana ai ciwo ya warke kenan ko bi ma'ana yau din nan ciwon babanki zai warke babu wani damuwa na jin jiki da babanki yake yi to wannan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata yana ƙara natsar da ita ne to a yana gama gaya mata shine abdurrahmanu bin abi bakr da shigo hannunsa akwai aswaki to a wannan lokaci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama yin aswaki sai ya daga hannunsa sama sai ya ce fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la na zaɓi makusanci maɗaukaki na zaɓi makusanci maɗaukaki na na aishatu sai ta ce fa'alimtu annahu yukhayyar baina duniya wa baina ma inda Allah ce a wannan lokacin ne na gane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana shi zaɓi ne tsakanin duniya da lahira faktara jiwara rabbih sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi kusantan ubangijinsa azza wa a wannan lokaci na na sai take cewa fasakafat saqafat yadun nabi sallallahu alaihi wasallam sai hannun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗo sai ta ce mata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam baina haqinati wa zaqinati wa innahu mata baina nahari wa sadri tace manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mutu tsakanin wato wuyana da haɓata haka tace tsakanin kirjina da haɓata haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ta rike shi a rigingime saboda a wannan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya suma tsan uku suma na farko da yayi sai da ya farfado sai ce la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat sai ce na rantse babu abun mutawa da gaskiya sai Allah wallahi mutuwa tana da magagi sai yace ala as-salat as-sala wa ma malakat aymanukum yace sallah sallah da abinda hannun daman ku ya mallaka can sai Allah ya ƙara da rabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sai ya ƙara suma yana farfadowa suma na biyu sai ce la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutuwa na da magagi ya ƙara cewa la ilaha illallah karo na uku sai ce mutuwa na da magagi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce mutuwa na da magagi to a wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai karanta haka a lokaci na uku shine sai hannun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fado kasa sa na fadowa kasa shine na dashi to yana kuka tana cewa mata rasulullah mata nabiyullah sai take cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya tana faɗin haka sai sahabbai dukkan su hankalin su ya tashi wani mutumin yana jin haka daga cikin mutanen Madina sai ya ce Allahumma khudh basari hatta la ara ahada ba'da rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya Allah karbe gani na kida in ƙara ganin wani makaruki a duniya bayan manzon Allah sallallahu alaihi Sayyidina Ali radiyallahu anhu sai kafafuwansa ya sage ya kasa tsayawa dina Uthman kharifa lisanu harshen su kare ya kafa magana saboda halin da aka shiga dina Umar radiyallahu ta'ala anhu sai ya ce wallahi la adribanna unuq wa aidi wa arjul rijal min almunafiqin za'amu anna sallallahu alaihi wasallam mat yace na rantse da Allah zan sare wuya da hannaye da kafafuwan duk mutanen da suka ce manzon Allah ya mutu an rasulu lam ma za ba ila jiwari rabbihi kama ba Musa da Imran wa sawfa ya yace manzon Allah bai mutu ba ya tafi wurin ubangijinsa ne kamar yadda annabi Musa ya tafi miƙati haka shi ma manzon Allah ya tafi wajen ubangijinsa zai dawo zai dawo yace wallahi abin da ke zuciya ta kenan a lokacin sayyidina abubakar yana yana wurin matansa sun yana dawowa sai tadda an riga an lullube manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa bai je ko ina ba sai shiga ɗakin nana Aishatu yana shiga ɗakin nana Aishatu sai ya tadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an riga an lullube shi ya riga ya mutu sai ya kwarenye likafanin da ke zanen jikin manzon Allah da aka lullube shi da shi sai ya kalle sa sai ya sumbace shi a goshi sai ya ce wa nabiya wa khalila wa habiba ya ce abokina ya rasu manzona ya rasu sai ya sumbace shi a goshi sai ya ce amma almautin ladhi katabahu Allahu alayka faqad ha. fala alama alayya alayka ba'da al-yawm yace mutuwar da Allah ya rubuta a kanka ka riga ka ɗanɗana daga yau ba za ka ƙara jin jiki da ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya lullube manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai ya fito Sayyidina Umar ya riƙe takobi yana cewa duk wanda ya ce manzon Allah ya mutu sai ya sare mai wuya sai ya sare mai kafa sai ya sare mai hannu kuma munafuki ne shi manzon Allah bai mutu ba kuma wallahi abin da ke zuciyarsa a wannan lokacin kenan sai da na abubakar yana zuwa sai ya kalle shi sai ya ce uskut ayyuhal halif ya ce yi shiru kai ne rantsu wannan. sai da na umar bai jera ba ya ci gaba da wannan maganar sai da na abubakar sai ya hau mimbari yana hawa mimbari sai ya kalli sahabbai sai ke cewa ayyuhan nas ayyuhan nas ayyuhan nas man kana Abudu muhammadan فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت يا duk wanda ya san yana bautatawa annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam yace manzan Allah ya rasu wanda kuma ya san cewa Allah yake bautatawa Allah rayayye ne baya mutuwa a take sai sai na Abubakar sai ya karanto wama Muhammadun إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين sai karanto wannan ayar الله ce manzon الله صلى الله عليه وسلم kowa بني فاجي manzo kad khalat min qablihi rusul manzanni sun shuɗe gabaninsa afa in mata in manzan Allah yanzu ya rasu au kutila ko aka kashe shi in qalabtum ala aqabikum za ku koma kan digadiganku na kafirci wa manyan yanqalib ala aqibaihi duk wanda ya koma kan digadigansa na kafirci falan yadurra Allah shay'a wallahi ba zai cutar da Allah daɗai ba wa sayajzi Allahu shakirin da sannu Allah zai saka wa waɗanda suke goge masa ibn ishaq a cikin siyar nasa bi ma'ana a cikin tabaqat sai yace fa dhalla an-nasu yatluna hadhihi al-aya ala afwahihim ka'annahum yasma'unaha fi kafiya duk sahabbai sai suka koma suna karanta wannan ayar kai ka ce ba su taba jin wannan ayar a rayuwarsu ba sai a wannan ranar sai sayyidina Umar ya ce wa sayyidina Abubakar ataqulu anna Allah zakara mutu nabihi fil Qur'an yanzu kana nufin Allah ya ambaci mutuwar manzon Allah a Qur'ani sai sayyidina Abubakar ya ce mai ajal ya Umar eh haka ne kai sayyidina Umar sai ce bal khatabahu bi qawlihi innaka mayyitun wa innahum mayyitun yace kai ne mutuwa ne su ma masu mutuwa ne a lokacin da duk sahabbai suka tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu saboda maganar da sayyidina Umar yake yi duk ya rudar da sahabbai wannan abin ya sa suna ganin cewa kaman fa bai mutum ba kaman fa ya mutu sai da sayyidina Abubakar ya zo ya ƙara tabbatar musu da cewa fa manzon fa Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya to shine falamma mamata a lokacin da ya rasu qalat sai Fatima ya abata ya kai mahaifina ajaba rabbad da'a ya amsa kiran ubangijinsa ya abata ya kai babana jannatul firdausi ma'awa aljannan firdausi ita ce makomarka ya abata ya kai mahaifina ila jibrili ne nan'a mala'ika jibrili ne ya sanar da kai mutuwarka ya sanar da kai zaka mutu falamma dufina a yayin da aka binne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fatima radiyallahu anha na fatima Allah ya ƙara yadda a gare ta sai ta ce wa Anas bayan sun je sun binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ta san irin begen da suke yi wa manzon Allah da kaunan da suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana mamaki to in sun zo rufe shi ya za a yi su iya rufe shi saboda kauna da bege suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce atabat anfusukum an tahsu ala rasulillahi turab ta ce yanzu zukatanku kun ji daɗi a rai a zuciyarku a ranku ku zuba wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙasa wato kagatar yana nuna haƙurin da ta yi a kan mahaifinta da ta rasa hikimar da yasa imamun nawawi ya zo da wannan hadisi a wannan babi saboda hakurin da ta yi da ta jure mazala ya ce mata zai rasu kaga ta yi hakuri ko ta yi kuka sun ta jure sannan kuma ya gaya mata ita ma za ta rasu kaga ita ma ta jure kuma ta yi farin ciki za ta je ta riski mahaifinta bayan mahaifinta ya rasu ta yi imani da kaddara cewa Allah ne ya karɓe shi kuma abin da Allah ya tattala masa a lahira ya fi duniya da abin da ke cikinta haka ta haƙura shi sa take tambayan anas yanzu ya kuka ji daɗi kun ji daɗi kun iya binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ta san irin kaunan da suke masa Anas dan Malik yace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo Madina yace Madina ta yi haske kaman wato wata a lokacin da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yace sai Madina ta koma duhu radiyallahu ta'ala anhu kana yace rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a cikin sahihinsa Imamul bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul magazi babu maradin nabi sallallahu alaihi wasallam wa wafatihi wa qaulullahi ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin al-magazi babu da ke magana akan rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutuwarsa da kuma faɗan Allah maɗaukaki innaka mayyitun wa innahum mayyitun haka na na Fatima take cewa radiyallahu ta'ala anha don ita ma ta fashe da kuka a lokacin hina mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ake cewa da anas dan malik yanzu za ku ji dadi a ce kun lullubi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a kabarinsa waɗanda suka yi masa wanka daga cikin alil baiti akwai wato ali bin abi talib sannan kuma akwai wato salih maunan nabi sallallahu alaihi wa sallam suka binne wato suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanka to wannan ishara ce akan cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam zai bar duniya kuma ga wanda zai zama khalifa bayan sa shine sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu saboda lokaci sai mu kwana akan wannan hadisi sai mu tashi insha Allah subhanahu a akan hadisin Usama dan Zaidu radiyallahu ta'ala anhu sai mu kwana anan fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk